da wasannin league league da ake bugawa na shekara 2017 zuwa 2018 musamman a nahiyar turai yadda wasu kasashen yanzu haka suke mako na biyar wasu ko suna mako ta hudu a ranar juma'a da ta gabata a kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 din zuwa 2018 an buga wasa daya tilo a mako na biyar ga kuma sakamakon wasan yadda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta afc bournemouth ta doke kungiyar kwallon kafa ta britain hove da kwallo biyu da daya a ranar asabar kuwa 16 daga watan Satumba na shekara 2017 Watford ne ta sha kashi a hannun Manchester City inda ta bi ta har gida ta lallasa ta da kwallo shida da nema. Newcastle United ta doke Stoke City da kwallo biyu da ɗaya sai Huddersfield Town ta tashi ɗaya da daya tsakanin ta Leicester City. West Bromwich kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da West Ham. Ita ma Tottenham sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da Swan City sai Crystal Palace ta sha kashi a hannun Southampton da kwallo ɗaya mai ban haushi. Liverpool a gida sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Volley. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sun sulhunta babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Manchester United kuwa ta doke Everton ne da kwallo hudu da nema inda a yanzu haka a saman teburin tsakanin Manchester United da Manchester City ake ga giwa ga zaki inda ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Manchester City dukansu suke da maki sha uku a wasanni biyar kuma suna da kwallaye sha shida da suka jefa kuma kowacensu an jefa mata kwallo biyu a ragarta ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana mataki na biyu ne da maki goma sai christian palace take kasan teburin a mataki na ashirin ba tare da makin ba idan muka leka kasar spain kuwa bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 abin da yake wakana shine a ranar ta juma'a 15 ga watan satumba na shekara 2017 an ci gaba da bugawa a gasar ta la liga mako na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta eba ta doke lagares da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da ranar ranar asabar kuwa labenta suka tashi ɗaya ɗaya tsakaninsu da valencia sai getafe ta sha kashi a hannun barcelona da kwallo biyu da nema real betis ko ta doke di portugal a corona ne da kwallo biyu da daya atlantico madrid ta samu nasara kan malaga da kwallo daya mai ban haushi a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta alabes ne ta sha kashi a hannun villarreal da kwallo uku da nema gerona kuwa ta sha kashi ne a hannun sabila da kwallo daya da nema yayin da las palmas ta doke atlantico bilbao da kwallo daya mai ban haushi real madrid ta yi tattaki zuwa gidan real da inda ta lallasa real sosai da kwallo uku da nema a yau kuma akwai wasa ɗaya da ya rage na bangaren la liga mako na hudu inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta espanyol za su karɓi bakuncin salta figo da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi barcelona da take jin ragamar da maki 12 a mataki na ɗaya a mako na hudu sai kungiyar kwallon kafa ta sabila da take mataki na biyu da maki goma real society da rashin nasarar da ta samu da wasanta da real madrid a gidan da tana saman kungiyar kwallon kafa ta real madrid din inda take mataki na uku da maki maki tara ita kuwa real madrid tana mataki na hudu ne da maki takwas di portugal a corona tana mataki na sha bakwai ne a kasan tebur da maki ɗaya sai espanyol take mataki na sha takwas a maki ɗaya inda yau take da wasa wanda hakan zai bata nasara in ta samu nasara ta hauro cikin tsakiyar tebur kungiyar kwallon kafa ta malaga tana mataki na sha tara ne ba tare da maki ba ita ma alabes tana mataki na ashirin ba tare da maki ko ɗaya ba idan muka sake dawowa kasar ingila wato wata karamar kotu a kasar ingila ta yanke wa tsohon kaftin din tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila wanda yanzu haka yake taka leda a kungiyar kwallon kafa ta everton wayne rooney na shekara talatin hukunci kan abin da ya aikata ake tuhumarsa a lokacin da tuki cikin maye wadda ya wuce ka'ida don haka kotun ta yanke wa dan wasan dakatarwa da tuki a kasar ingila har na tsawon shekaru biyu ta kuma ci taronsa con 170 bayan hukuncin kotun ɗan wasan runi ya nuna nadamarsa kan abin da ya aikata ya kuma yi na'am da hukuncin da kotun ta yi masa daga ƙarshe kir ya nemi 'yan uwansa da shugabannin kungiyar kwallon kafa ta everton da kuma magoya bayansa da su yi haƙuri da wannan abin da ya aikata ya tabbatar da cewa yin hakan ya ɓata musu rai iya abin da ya sauwaka kenan a cikin labarin wasannin namu na yau daga dandalin biyoyi huta lafiya.